Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 22 ga watan Oktoban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai A Somalia farar hula shida sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunan hari da aka kai da ya halaka ɗaruruwan mutane. Hakanan kuma harin ƙunar bakin wake da aka kai a harabar cibiyar horar da sojoji a Kabul jiya Asabar babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja goma sha biyar jikkata wasu da dama. A wani mataki na ban mamaki shugaban Amurka ta shafin Twitter jiya Asabar ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban Amurka John F. Kennedy lamari da ya uku shekaru hamsin da hudu da suka wuce. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shirin wucin gadi na taimakawa tsofaffi da ba su da mataimaka to koya makomar wannan shirin yake don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine zamu zauna mu ga yadda zamu iya game jihar Sokoto da irin wannan kula wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Niger ita ma ta taimaka wa matasa da kayan aiki da kuma jari don ba su kwarin gwiwan yin sana'o'i cikin gida maimakon zuwa kasashen waje ta barauniyar hanya to koya matasan suke ji da wannan taimako da aka ba su sunana na ga shura ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dantal a wanga a rike ni yawa kwatanta mu wanga sai ya rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba mun gode bayan haka kuma za mu ji karin bayani akan hali da ake ciki a jamhuriyar Nijar biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa sojojinta a Tilibiri. Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a somaliya farar hula shida sun halaka sakamakon tashin wata nakiya yau lahadi kwanaki bayan wani mummunar hari da ya halaka ɗaruruwan mutane jama'a yankin ƙasar da ake kira lowa shabel da turanci sun tabbatar wa sashin somaliya na mura amurka cewa mata biyu da maza hudu sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake haɗawa a gida ta afka motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira da niga mai tazara kilomita 35 daga arewacin birnin mogadishu mukaddashin gwamnan yankin ali nur muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su 'yan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira afgoye zuwa bal'ad a halin da ake ciki kuma limaman addinin musulunci da suke nan yankin washington dc na amurka sun yi allah wadai da mummunan harin ta'addanci da aka kai a mogadishu wadda ya kashe kusan mutane 400 ya jikkata wasu 228 limamai da jami'an diflomasiya sun bayyana bakin cikin su kan aukuwar lamarin a lokacin sallar juma'a da ta shige wani harin kunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a kabul jiya asabar babban birnin kasar afghanistan ya kashe akalla kuratan soja sha biyar jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa an kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin ƙudar bakin wake na ƙungiyar isis ya kai hari a wani masallacin 'yan shiya a birnin kabul ɗin ya kashe mutane hamsin da raunata wasu da dama 'yan sandan ƙasar da shaidun gani da ido suka ce an kai harin ne a jiya asabar ɗin lokacin da maharin a cikin mota ya kara motarsa da wata karamar motar bas da ke ɗauke da kuratan sojojin a ƙofar shiga cibiyar horar da su kakakin ma'aikatar tsaron kasar daulat waziri ya tabbatar da adadin waɗanda suka aka kashin ya kara da cewa wasu hudu kuma sun jikkata a wani mataki na ban mamaki shugaban amurka donald trump ta twitter jiya asabar ya ce zai bari ya bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban amurka john f kennedy lamari da ya ku shekaru 54 da suka wuce duk da haka shugaban na amurka ya nuna alamun watakilli ya hana a saki dukkan bayanan matakin da ya janyo damuwa ga waɗanda suke ci gaba da nazarin shugabancin marigayi john f kennedy cewa matsin lamba daga hukumomin leƙen asirin amurka suka sa mr trump shi ya wato ya canza shawarar sakin waɗannan dukkan bayanai daga bisani dai fadar ta shugaban amurka ta fidda sanarwar cewa sai ta yi za a ci gaba da rike wasu bayanan na a zaman na sirri. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Jiya Asabar Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya ba da sanarwar cewa zai kori gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ballewa sannan a yi sabon zaɓe a wani yunkuri na hana yankin mai ƙwarya-ƙwarya cin gashin kai wato ayyana 'yancin kai. Firaminista Raho ya ba da sanarwar ce bayan da Majalisar Ministocin ƙasar da yake wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa a jiya Asabar ɗin domin tunkara rikicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ɓallewar da shugabannin yankin na Catalonia suka ayyana. A ranar Alhamis gwamnatin ta Spain ta fara ɗaukar matakai na janye ƙwarya-ƙwarya 'yancin da yankin na catalonia ke da shi ofishin firaministan ya ce an shirya taron majalisar ministocin ne domin gwamnati ta ayyana amfani da sashe na 155 na tsarin mulkin ƙasar wadda ya bai wa gwamnati ikon janye wasu iko ko baki ɗaya ikon da yankin na catalonia ke da shi Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Lahadi ya karfafa yunkurin inganta dangantaka tsakanin kasar Saudi Arabia da kuma Iraki a zaman wata hanyar tunkarar buga kirji na karfin soja da tinkahon da Iran take yi a yankin. sakatare tilasin ya halarci taron farko na kwamitin da aka aza wannan nauyi da aka yi a birnin riyadh inda ya gaya sarki salman da prime minister eh, na iraki haidar alabari cewa inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu ya nuna alamun zai haifar da ɗa mai ido ya ba da misali da sake buɗe kan iyakokin tsakanin kasashen biyu cikin watan agusta da kuma sake farfado da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu matakin da babban jakadan na amurka ya yaba kasashen biyu a kai Sarki Salman ya ce, Muna fuskanta a yankin mu masu tsanani da suka haɗa da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci da kuma yunkurin wargaza yankin ma, wadda yake buƙatar mu mai da hankali a kai. a nasa jawabi prime minister abadi ya yaba da ingantuwar dangantaka tsakanin kasashe biyu waɗanda ya ce yan uwa ne Dukkan tsoffin shugabannin Amurka da ke raye sun halarci wani gangamin kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka shirya domin tara kuɗi a tallafa waɗanda bala'in mahaukatan guguwar ruwa da iska suka yi wa barna a nan Amurka da kuma wasu yankunan ƙasar da suka hada da Puerto Rico da kuma tsibiran Virgin. Tsoffin shugabanni Barack Obama, George, Bush babba da ƙarami, Jimmy Carter da Bill Clinton duk sun halarci gangamin a filin wasanni na jamar Texas da ake kira A&M. a wani mataki na nuna haɗin kai na ba safai ba shugaban amurka donald trump wadda bai halarci gangamin kai tsaye ba ya tura da sako ta bidiyo inda ya gode wa tsoffin shugabannin saboda muhimmiyar rawar da suka taka saboda taimaka yan uwanmu amurkawa su farfado dukkan tsoffin shugabannin sun yi magana inda suka yaba da kokarin amurkawa na ganin sun tallafa yan uwansu waɗanda bala'i ya afkawa da ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta janye jakadanci na musamman da ta baiwa shugaban zimbabwe robert mugabe na saurari dukkan waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu da dalilai da suka bayar haka nan na tuntuɓi gwamnatin zimbabwe baki ɗaya mun amince cewa shawarar janye bashi wannan mukami shi ne ya fi dacewa ga muradun wannan hukuma in ji shugabanta tedros adnon ghebreyesus labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla gwamnatin jihar sokoto ta kaddamar da wani shirin taimakawa tsofaffi marasa galihu da ba su da mataimaka don ya sauƙaƙe musu wahalhalun rayuwa da suke fama da su Sakamakon wannan shiri na jarrabawa zai ba da tabbacin makomar shirin a faɗin jihar baki ɗaya. Ga Murtala Faruk na da karin bayani a cikin wannan rahoto. An ƙaddamar da suma shirin na tallafawa da kula da tsofaffi marasa galihu na gwaji ne tare da tsofaffin 500 maza da mata da aka ɗebo su daga yankuna daban-daban na jihar ta Sokoto. Tsarin ya yi tanadin ciyarwa da tufatarwa ga tsofaffin, kazalika da kula da lafiyar su musamman akan cutukan da akasari suke addabar masu manyan shekaru da dai sauransu. gwamnatin ta jihar sokoto ta kirkiro wannan sabon shirin ne a karkashin hukumar ta ta zakka da wakafi wacce muhammad lawal mai doki ke shugabanta don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine za mu zauna mu ga yadda za mu iya game jihar sokoto da irin wannan kula saboda addinin musulunci dai kula daga jeyu dole na to ko ma wanda ba su addinin musulunci ko turawa suna ganin cewa lalle kula da wanda ya tsufa kada a ci moriyar ganga a yadda kore duk tsohon da ka gani a ko tarawa da ya taba takawa wannan kasa ta kawo inda take yanzu saboda haka don ya ya samu jaraba bai da bai da jika wanda zai kula da shi to bai kamata al'umma ta bashi ta gayyara ba sakataren gwamnatin jihar sokoto farfesa bashir garba shine ya wakilci gwamnan jihar a wajen kaddamar da shirin na kuma tambaye shi abin da ya ja hankalin gwamnatin sa na fitowa da sabon tsarin gwamnati ta hannun wannan hukuma aka ga ya dace a zakalo mutane a tsofaffi ko dattawa waɗanda aka ga suna da bukatan tallafi na lamarin yau da kullun da kuma bukatan a duba lafiyansu gwamnatin jihar sokoto ta kan samar da kuɗi ga wannan hukuma eh, da kuma irin taimakon da wannan hukuma za samu ga ɗaiɗaikun mutane a matsayin zakka ko wakafi a wasu ƙasashe da suka ci gaba za ka samu cewa gwamnati takan ɗauki nauyin kula da dattidawa ko tsofaffi to wanda duk bai da mai taimako a ɓangarensa idan tsufa ya zo za ka samu cewa ya shiga wani yanayi wasu daga cikin tsofaffin da aka zaɓo domin soma wannan shirin na gwaji sun bayyana yadda suke ji a ransu. Eh, Ahmadu Usman sunana lalle na murna da wanga shigowa cikin wanga shirin kuma na farin ciki kuma ina fata waɗannan shugabanni da suka ɗona yin wannan abin Allah ya taimake su Allah kuma ya ƙara ba su basirar taimaka ma marasa ƙarfi waɗanda ƙarfinsu ya kai sun ɗan fara gajiya. Suna na Adama. Shekarun ki nawa? Shekaru na wallahi ba ala amna manci shekaru na. Kaka ki jiya da za a baki wanga taimako? Na ji dama wallahi. Fata alheri ɗaya ni kai. Ko ba gaskiya ba. Ban je fata in yi armiya yanzu tunda babu mai sona. Fata in gama lahiya ɗaya ni ka so. To sai dai shirin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha ta hannun hukumar zakka da wakafi da kuma ɗaiɗaikun jama'a da hukumomi masu zaman kansu da ƙungiyar likitoci da kuma kafafen yaɗa labarai da dai sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria magani annabin na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula a gaida murtala faruk sanyin na Ita kuwa kungiyar Talamsi mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta ba da nata taimako ne ga matasan da magaram don ƙara musu ƙwarin gwiwa yin sana'a a cikin gida, kuma kada su yi sha'awar barin ƙasarsu zuwa ƙasashen waje ta barauniyar hanya. Ga tamar abari da ƙarin bayani. A cewar shugaban ƙungiyar Talamsi, kimanin miliyan 21 ne aka tallafa ma matasan da su. Mutum 30 ne, kinan abin da aka kashe miliyan 21. Na farko sha hudu aka ba su nef miliyan wai san mil na karshe kuma sha shida unzu miliyan da san mil kowane na da satsan mil amma shikin satsan mil wannan sai aka ba su kaya na si san mil aka ba su kudi san mil san mil su suka rubuta kayan su wanda kowa ya rubuta abin da yake so daidai kudin shi ya yi faktirkin shi da abin da yake so ya kawo mana kinan mu sai muka ba kuma san wanda su mun sai wajen su akwai wanda masu rubuta firgona akwai masu masu rubuta har fata ma na rubuta kuma suruk da tela dai an ba su alheri kuma muna godiya ma hutu terite de la paix da agafer wanda suka no european suka wannan su suka finansama wannan kudi duk muna so su kula da wannan kuma shikin gida nan an ka ba su nan su zamana su yi kasuwanci irin wannan taimako yana daga cikin yaƙi da safarar bakin haure da yawancin ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi alkawarin kawo gudunmuwarsu. sanusi muhammad mamba na kungiyar horo hula a jihar agadas kiraye ga sauran kungiyoyi masu zaman kansu da su yi koyi da talamsi wannan abu da wannan kungiya mai zaman kanta talamsi ta yi kamar ya kamata ya zamanto ma sauran kungiyoyi wanda suke fafutukar ganin cewa yau a cikin wannan eh, sana'a da ake nema a ba wanda suke fataucin bakin haure ya kamata ya zame musu aya tunda yau mutane a gaskiya suna jira akwai manyan kungiyoyi wanda suka da samu kuɗi da dama daga masu hannu da shuni har yanzu ana nan tace ba tace ba mutane ba su san ba a yaya ake ciki kenan su ma kamata su yi wobasa ganin cewa matasan da suka ajiye takardunsu domin samu tallafi ta hanyar su kamar yadda ta lamsi ta yi su ma sun kawo wannan tallafin zuwa ga sauran matasa. Su kuwa matasan da suka samu tallafin godiya suka yi kamar haka. Abubakar Musa na samu mashin ta ɗimki babban mashin. Burjeri guda da sample guda amma babban mashin PKS ake ce mata. Kuma na samu shadda na samu shadda kamar misalin rabin bandar bandar uku na samu turmi biyu na atamfa na samu tc bandar goma to alhamdulillah na samu permitir da zare ruwa da sauransu ke da dama mai ke fidda mutum bada rishi ne Tun da ya samu mai za a ta bada abin da za a bada waje a iya a same shi cikin wanga abu gaskiya tallahi ne babba wanga tisussuka ne aka so mu na ruwa da tela babba da karama da wani farka aiki dai sosai mun same su kuma muna godiya ga magabatanmu abubakar muhammad na samu cinkafa da sukar da fulawa da firigo da sabulu da biski da sauransu shago ne kawai zani budawa na ga shura ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dantal a wanga a rike ni yawa kwatanta mu wanga sai ya rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba mun gode tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida ta a bari. Biyo bayan harin ta'addanci da aka kai wa jami'an tsaron Nijar ta jandarma a jiya Asabar, wanda ake zato wasu 'yan bindiga ne suka aikata hakan. Hukumar ƙasar ta fidda sanarwa kuma ga ƙarin bayani daga wakilinmu Suleiman Muni Barba a birnin Yamai. A sanarwar da ta bayar a kafafen gwamnatin Nijar a yammacin Asabar, ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayyana cewa wasu 'yan bindigar da suka tsallako daga mali a cikin motoci wasu kuma a kan babura sun kai hari a barikin sojan ayaru da sanyin safiyar asabar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron jandarma goma sha uku yayin da wasu biyar suka ji rauni sai dai gwamnatin ta nishar a wannan sanarwa ta kara da cewa mayakan saman kasar da suka furtumi waɗannan 'yan ta'adda sun hallaka da dama daga cikinsu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa inda suka fito sannan askarawa na nijar sun yi nasarar cafke wasu daga cikinsu ko a watan mayun da ya gabata ma 'yan ta'adda sun kai hari a barikin sojan ayaro da ke a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin yamai duk kuwa da dokar ta bacin da aka kafa wa baki ɗayan arewacin yankin na tilaberi garin ayyaru na a tazarar kilomita hudu da sansanin 'yan gudun hijira na tabare-bare saboda haka wasu mazaunan wannan karkara ke kallon wannan sansani a matsayin wata malabar 'yan ta'adda da ke ba su damar ɓoye bindigogin da suke amfani da su don zambatar jami'an tsaron nijar tun bayan tarewar ƙungiyoyin ta'addanci a arewacin mali al'amuran tsaro suka taɓarɓare a yankin tilaberi inda a kwan watan nan na oktoba wasu 'yan bindiga suka hallaka sojojin Nijar hudu da wasu Amurkawa hudu masu aikin sintiri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Jama'a kada ku sha'afa kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diflomasiyya yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke ƙara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diflomasiyya domin ganin an shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na mallakar makamin nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bam na farko kamar yadda ya faɗa sakatare tilasin ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin amurka da koriya ta arewa lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji akan ƙasar ta koriya ta arewa wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diflomasiyya da shugaba trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama ina ganin ina da wani irin hali na daban ina jin kamar na fi ɗaukar lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a to hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa ɗaukar matakin soji domin daƙile shirin makamin nukiliyan na koriya ta arewa da za a iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata john delury farfesa ne a fannin hudar kasa da kasa a jami'ar yonsei da ke seoul babban birnin koriya ta kudu a irin tawa mahangar wannan gwamnatin ba wai trump shi kaɗai ba na shirin ɗaukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta citira. Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan daukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da koriya ta arewa take hada makamin nukiliyanta sai dai mafi aksarin amurkawa na adawa da wannan mataki duk da cewa kai hari akan koriya ta arewa domin kare amurka daga harin kasar dalili ne mai tushe amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan sannan duk wani harin soji da amurka ta kai ko da akan rumbun adana bayanan koriya ta arewa ne da nufin wargaza shirinta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba kim jong-un hakan zai iya haifar da martanin da zai kare a kan koriya ta kudu wanda zai shafi hadda karin amurka dubu ashirin da takwas da ke jibge a kasar sannan ya tsindama yankin cikin yakin makamin nukiliya david straub wani kwararre ne da ke sharhi kan koriya ta arewa i think that be morally diplomatically ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce a diplomasiyance a kuma siyasance domin zai iya zama babban bala'i ba wai kadai ga yankin koriya ba amma har ga amurka ita dai koriya ta arewa ta ce shugaba trump na da wani mugun nufi a kanta domin atisayen haɗin gwiwa da suke yi da koriya ta kudu ya nuna hakan saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makaman na nukiliya ana dai sa ran nan ba da jimawa ba koriya ta arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya to sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce ta yaya ƙasa kamar koriya ta arewa da ke cidda al'ummarta da kyar ta iya mallakar fasahar ƙera makaman nukiliya kim dong yob malami ne a jami'ar Kim da ke ƙasar Koriya ta Kudu. 또 이에 관련된 부품 제작을 CNC 기술을 통해서 자체적으로 부품을 코리아 ta Arewa ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC wacce ke ba ta damar kera makamai masu linzami da kanta shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake kera makamai masu linzami ƙasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami saboda takunkumin ba shi da wani tasiri. Ƙwararru dai sun ƙara da cewa yanzu ƙasar ta ƙware ba a fannin fasaha ta CNC kaɗai ba, hatta iya dabarar nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita da ƙasar waje, inda takan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka ƙera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai kiyasin cewa Koriya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda dubu goma sha biyar. waɗanda ke bata damar kera makamai masu linzami masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke abuja wato hassan maina kaina da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke binne mai a jamhuriyar nijar wato sulaiman barma da julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wato madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Zan fara ne da saƙon Shehu Adamu Rijau. ya ce hakika kalaman da gwamnan jihar motan neja alhaji abubakar sani bello ya cewa kashi 60 cikin 100 na malaman makaranta a jihar motan neja an dauke su aiki bisa alfarma ba bisa cancanta da dacewa ba wannan ba gaskiya ba ne muna fatan zai dauki matakin yi wa wannan lamari gyaran fuska domin dai duk inda aka ce ilimi ya gurbata to tabbas akwai tarin tulin koma baya ga al'ummar wannan wuri saƙo na gaba na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah sarki ba rabo da gwani ba mai da kamar sake da wahala. Hakika na yi matukan mamaki yadda dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP wato Umar Abdullahi ya tara ɗimbin mutane a taron da ya yi a garin Funtuwa a wannan Lahadin. Hakan ya ƙara tabbatar mana da har yanzu akwai ɗimbin mutane musamman talakawa a jihar Katsina wanda suke ra'ayin PDP ko da yake Hausawa na cewa halin mutum jarinsa. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako na cewa yawaitar kai hare-hare da wasu 'yan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban suna hallaka ɗimbin jama'a. Hakan babban ƙalubale ne ga ƙasashe da fatan ƙasashe za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin samun nasarar daƙile 'yan ta'adda a duk inda suke. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. wanda sako na cewa salam murya amurka mai da abdulrahman maina da gwamnatin buhari ta yi bakin aiki gaskiya bai dace ba ganin cewa ana bincikensa da handaman kudaden fansho na tsaffin ma'aikata da fatan za a sake tunani a wannan gwamnati da take yaƙi da cin hanci da rashawa daga mansur almugumel sako daga bana cewa yanzu dai ta ƙara bayyana ƙarara tsakanin sanata muhammad ubali shitu mai wakiltar jihar Jigawa ta Gabas da gwamna Badaru akwai takun saka, don haka muna kira ga zababbun da su ɗinki barakar da ke tsakaninsu. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Sani Kainuwa Hadeja da MY Isa Hadeja. Sako na ƙarshe na cewa muryar Amurka don Allah ku miƙa mana saƙon mu. zuwa ga iyalan sojojin nan na jamhuriyar Nijar waɗanda 'yan tawayen makwabciyar ƙasar Mali suka kashe. Muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshe ire-iren waɗannan munanan hare-haren a cikin ƙasashen mu. Saƙo daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'are Yaldu. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Somalia farar hula shida sun halaka sakamakon tashin wata nakiya a yau Lahadi kwanaki bayan wani mummunar hari da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar lamari da ya halaka ɗaruruwan mutane. Jama'a yankin kasar da ake kira Lowa Shabelle da Turanci sun tabbatar wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mata biyu da maza hudu sun mutu bayan wata nakiya irin wadda ake hadawa a gida ta afka a motar kiyakiya a ƙauyen da ake kira da Niga mai tazara kilomita 35 daga arewacin birnin na Mogadishu. mukaddashin gwamnan yankin ali nur muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su 'yan kasuwa ne waɗanda suke kai amfanin gona kasuwa kuma suna balaguro ne daga gari da ake kira afgoye zuwa balad wani harin kunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a kabul babban birnin kasar afghanistan a jiya asabar ya kashe akalla kuratan soja goma sha biyar jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa an kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar isis ya kai hari a masallacin 'yan shiya a birnin ya kashe mutane hamsin da raunata wasu da dama hakanan kuma a wani mataki na ban mamaki ta shafin twitter a jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ce zai bari a bayyana dubban kasidu da bayanai kan binciken kisan shugaban amurka john f kennedy lamari da ya auku shekaru 54 da suka wuce duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na warhaka. haka sai kuma wani lokacin za ku sake jin mu da sauran rahotanninmu da kuma labarai da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Malam Sidi, sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne ke sallama da ku, a wuni lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.